يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن تفسير القرآن دمكي قباتر وأتكين سورة الإسراء karatun mu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 25 tun daga faɗin Allah madaukakin sarki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya zartas da hukunci kar a bauta ma kowa sai shi Allah Allah ya ce kuma mahaifa guda biyu uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu iyakar kyautatawa in ma ya yablughanna indaka likibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul ofin uffin wala tanharhuma Allah ya ce idan girma ya cimma ɗayan su kana tare da shi ko dukansu biyu girma ya cin musu kana tare da su Allah ya ce to kar ka faɗi wata kalma ta kaico game da iyayenka kar ka tsawatar ma iyayenka kar kana magana da iyayenka muryarka tana sama da muryar iyayenka wa kuma qaulan karima Allah ce duk maganar da zai fita a bakinka akan iyayenka Allah ya ce zan kalma ce ta karamci ta mutuntawa ta girmamawa khfil kuma janaha dhulli min rahma ka sassautar da kanka cikin ƙasƙanci don jin ƙai ga iyayenka wa kun rabbi rahamhuma kama rabbayani sabira Allah ce kuma ka ci gaba da yi musu addu'a Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu kamar yadda suka tausaya mini lokacin da suke reno na ina yaro wannan shine ka'idar da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye ma kowane ɗan adam wajen mu'amalantar iyayensa duk wanda ya cutar da iyayensa bayi rayuwa ne kyau duk wanda ya cutar da iyayensa ba bai gamawa da rayuwa lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akwai waɗansu laifuffuka guda biyu su Allah baya bari sai an je alkiyama kafin ya walakanta mutum a kansu abu na farko shine zalunci da kama karya abu na biyu annabi yace saba wa mahaifa duk yadda ɗa zai yi abin da zai yi don kyautata mu iyaye ba zai iya sauki nauyi da haƙƙinsu a kansa ba sai dai kawai ya yi iya abin da zai iya duk abin da ɗa zai yi na kyautatawa ga iyaye ba zai iya sauke haƙƙin iyayensa a kansa ba mun karanta wannan asari na wani bawan Allah da ya ɗauki mahaifiyarsa yake ɗawafi da ita ya tambayi abdullahi ɗan umar ko wannan ɗawainiya da yake yi da mahaifiyarsa yana ganin ya sauke haƙƙinta a kansa ya ce a'a ko nishi ɗaya daga cikin nishi da ta yi lokacin da za ta haife ka baka biya ta kamar yadda muka ambata ita uwa kai kawo ta yi tana ɗauke da kai a ciki wata tara wata tara ka je ka lissafa ko motar da ka saya kake hawa a haɗa duk tafiye-tafiyen da ka yi waje ɗaya idan an miƙe tafiyan ba zai kai tafiyan wata tara ba ita wata tara ta yi tana ɗauke da kai wata tara ta yi tana ɗauke da kai bayan ta haife ka sannan ta zo ta ci gaba da kuma ɗawainiya da kai hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha Allah ya ce mahaifiyar ɗan adam ta haifi ta ɗauke shi a cikinta a cikin wahala da ƙunci ta zo ta haife shi a cikin wahala da kunci idan ka ji matarka ta yi tafiya daga nan zuwa sokoto ko kaduna ko kano a mota duk tafiyar da aka yi ɗanta a kan cinyanta yake ba a kan siddi yake ba saboda haka duk abin da kama uwa duk abin da kama uwa ba da ka biya uwa ba idan mahaifanka suna rayu, ka ci gaba da kyautata musu iyakar kyautata musu idan sun mutu ka yi tsayuwan daka wajen yi musu addu'a da aiwatar da sadakoki masu gudana ka sadaukar zuwa gare su ka ci gaba da nema musu gafaran Allah sun yi goma ta arziki wa rayuwarka sun yi goma ta arziki ma rayuwarka Allah ya ce in takunu salihina rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah shine mafi sanin abin da yake cikin rayukanku me kuka boye Allah shine mafi sani in takunu salihin idan kun kasance nagartattun bayi fa innahu kana lil awabin gafura shi Allah ya kasance ga masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah masu yawan tuba gare shi mai gafara ne duk wanda ya aikata ba daidai ba ya tuba ya gyara Allah zai karbe shi Allah zai mishi afuwa Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta 26 Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم وآتي القربى حقه والمسكين وبين السبيل ولا تنزل تبذيرا إن المنزلين كانوا إخوان الشياطين Allah ya ce wa ati zalƙurba haƙƙahu Allah ya ce ka ba ma ɗan'uwanka na jini makusancinka haƙƙinsa jama'a mun ji? wannan shi ne mataki na biyu uwa uba na gaba ‘yan uwanka na jini har taimako da tallafi da agaji Allah sai da ya tsara waye na ɗaya waye na biyu waye na uku daga waye sai waye jama'a muna ji karka yadda da irin wannan rayuwa da yau muka samu kanmu a ciki mutum zai samu jama'ar da yake tarayya da su kowa zai amfani shi amma banda 'yan uwansa wannan kuskure ne ba haka addini ya koyar ba bayan mahaifiyarka da mahaifinka wadda ya fi kowa cancantar ya more ka a rayuwa 'yan uwanka na jini suna farawa daga yayunka ƙannanka baffanunka 'ya'yan baffanunka kawunanka gwaggwanninka waɗannan 'yan uwa na jini sun fi kowa cancanta a duniya su amfane ka kafin ka saya ma wani abin alkhairi ka saya ma naka jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu ku ba ma ka ba ma dan uwanka na jini hakkinsa kaji Allah sai ya ce hakkinsa Allah ya ce wal miskina ka ba wa miskinai wabin sabi matafiya da guzirin su yanki a taimaka musu wala tubazzir tabzira Allah ce kar ku yi almubazzaranci da dukiyarku innal na kano ikwana shayatin lalle masu albubazaranci da dukiyarsu 'yan uwa ne na shaidanu, wa kana shaytanu li rabbih kafura shi kuma shaidan mai yawan kafircewa ne ga Allah jama'a mun fahimta wannan shine matakai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wannan ayan akwai yar uwarta a suratul rum ita ma Allah subhanahu wata'ala yake fa'ati dal qurba haqqahu ka ba ma ƴan uwanka na jini makusantanka haƙƙin su jama'a mun ji haka zaka yi ta gani a Qur'ani in dai abu ya shafi taimako cire dukiya ka ba da tallafi da gudumawa in aka ce uwa da uba to na gaba za ji an ce ƴan uwanka na jini jama'a mun fahimta? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya zo ya tambaye shi ya ce man abar ya rasulallah duk duniya wa yake kamata in fi kyautatawa kala ya ce mishi ummaka summa ummaka summa ummaka summa abaka summa al'aqrab fal ya yace duk duniya wa ya kamata na fi kyautatawa a duniya annabi ya ce mishi mahaifiyarka sai mahaifiyarka sai mahaifiyarka sai mahaifinka sai ɗan uwanka mafi kusanci sai mafi kusanci sai mafi kusanci haka haka kyautatawa ke sauka har ƙasa kyautatawa uwa tana da kaso uku kafin uba ke da kaso ɗaya ba wajen ɗaukar doka ko umarni ba idan mahaifinka ya ce karkayi mahaifiyarka ba ta isa ta ce ka yi ba domin shi ne mai doka a hannunsa shi ne jagora amma kyautatawa a ji daɗi a samar da walwala to tana da kaso uku kafin nashi guda ɗaya malamai suka ce na farkon kason ɗaukan ciki ne don ita ta ɗauka ba tare suka ɗauka ba kaso na biyun suka ce kason haihuwa ne ita kaɗai ta aihu ban da shi kaso na ukun ita ta ba da mama shi bai ba da mama ba to na hudun sai aka haɗa tare akwai adalci ko ba adalci to a ce za a yi shari'a da alkur'ani kuma hakkin wani ya salwanta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to wurare da yawa a cikin alkur'ani yadda muka ambata jama'a muna maimaita wannan maganar ne saboda yau duniyar musulmai ba akan wannan ka'idan galibin musulmai suke ba za ka ga mutum babban mutum ne duk makusantansa bare sun amfani shi amma sai ka samu ƴan uwansa na jini ba su more shi ba haka ne ko ba haka bane haka ne da ka samu mutum na da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya sai dai aika ya ba shi dubu ɗari biyar ya ce kai ma wancan ya ba shi miliyan ɗaya kai ma wancan dubu ɗari biyu kai ma wancan shi ɗan aikan ubansu ɗaya bai taɓa ɗaukan dubu ɗari biyar ya ba shi ba yana faruwa ko bai faruwa haka ne yanzu ayoyin da muka karanta jiya ka bibiye su ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a والجانب القربى والبحر الذنب والصاحب بالذنب وإن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku sake ku yi tarayya wa Allah da komai sai ya ce wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu na gaba sai ce wa bizil qurba sai yan uwan ku na jini mun ji wa id akadna min saqa bani isra'ila la ta'buduna illa illallah. Allah ya ce wa karna akarna ga bani Isra'il ku tina yarjejeniya da muka kulla muka rika daga bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah ce kar ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu iyakar kyautatawa sai ce wa bil qurba da in uwa na jini duka haka zaka gani a Qur'ani ba a ce sai aboki ba sai dan uwanka na jini mun fahimta Allah ya ce a cikin alkur'ani yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين daga uwa da uba ta ‘yan uwanka yas'alunaka ma za yunfiqun Allah ce sabanka suna tambayanka me za su yi infaki da shi me za su ciyar kul Allah yace ka ce musu ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai karba amma in za ku ciyar din falil walidaini ku fara da uwa da uba sai ce wal aqrabin sai kuma ƴan uwanku mafiya kusanci jama'a kuna ji da kyau a can ma yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال ذوي القربى Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala kuma ya dauki dukiyarsa ya bada ita ala hubbihi yana sonta ta Allah mawaye bawa a ce zawil qurba ɗan uwansa na jini sannan a zo marayu sannan a zo sannan a zo sannan a zo jama'a mun fahimta wani abokinsa abokinsa ya fi amfanarsa sama da babbansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da ubansa haka ne ko ba haka ba haka ne kaga dai yanzu a karatunmu wa qada rabbuka ta abudu illa iyahu wa bil ni ihsana na gaba yanzu Allah sai ce wa ati dhal qurba haqqahu haka karatun yake ka kula da ɗan uwanka duk lokacin da ka samu walwala kanwarka tana aure abu kaza ka aika mata nata wancan kanwarka tana aure abu kaza koyarka ka aika mata nata goggonka tana waje kaza ka tura mata nata baffanka yana waje kaza ka tura mishi nashi babu laifi abokan zaman su ma su samu amma kar su su samu ɗan uwanka ba su samu ba kasan wani shi duk taimakonsa da gudumawansa da agajinsa da zai bayar wani wa'in uwan ne ba za ka samu yadda ɗan uwan matarsa ƙaninsa ƙanin matarsa zai shiga gidansa kai tsaye ƙaninsa zai shiga gidan kai tsaye ba haka ne ko ba haka ba Allah ba haka ake a musulunci ba saboda ka idan ka auna abinda ƴan uwan matarsa suka amfane shi baffaninsa da ƴaƴan baffaninsa ba su amfane shi ba ba musulunci ba yi so a kyautata musu ba ne a kyautata musu amma ƴan uwansa sun fi cancanta kafin su waɗannan ƴan uwan matarsa jama'a mun fahimta ka dinga lura da 'yan uwanka ka dinga lura da 'yan uwanka ka dinga lura da 'yan uwanka ka dinga kulawa da 'yan uwanka ka dinga sanin halin da suke ciki ka dinga taimaka musu kana tallafa musu ka dinga lura da baffaninka da kawunninka da gaggonninka da innoninka ka dinga ba su kula kar a ce uwar matarka ta fi moranka a kan kanwar babanka ko kanwar mahaifiyarka jama'a mun fahimta? a taimaka ma uwar mata daidai ne duk abin da ya kamata a mata a mata amma kar kuma a mata ba amma kanwar uba ko kanwar uwa ba lokacin da wannan ayar ta sauka lantana bil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما Allah yake lan tanalul birra hatta tun tunfiqu mimma hibun ba za ku kai kololuwa wajen ɗa'a ma Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuke ƙaunarsa lokacin da wannan aya ta sauka Anas ɗan Malik ce, kama Abu Talha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu dalha sai ya tashi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kala ya rasulullah yace ya manzon Allah inna Allah ya kulu fi kitabihi Allah yana faɗa a cikin littafinsa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku kai mataki na da'a ma Allah iyakar da'a ma Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna ahabba amwali ilayya bayruha yace abinda fi ƙauna a cikin dukiyata da Allah ya ban lambuna na bayruha lambu ne da take da sanyi da ruwa mai daɗi yanzu tana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yace ita na fi so a duk dukiyana fa innaha sadaqa lillah yace na bada ita sadaka don Allah arju birraha wa dhukraha yace ina fatar sakamakonta da taskarta a wajen Allah fa ba'aha a arakallah manzon Allah ka bada ita ka sanya ta a duk inda ka ga ya dace fa kana salawatullahi wa salamuhu alaihi sai annabi yace ba zalika malur rabih zalika malur rabi annabi ya ce ka ci ribar kasuwanci dukiya ta yi riba annabi ya ce dukiya ta yi riba kad sami'tu ma kunt annabi ya ce na ji duk abin da ka faɗa wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin yace to tunda ka ce na yadda naga ya dace abinda naga ya dace shine ɗauki lambun ka raba ma 'yan uwanka na jininka fakala abu talha ya ce af'al ya rasulallah ya ce zan yi fakasamaha baina bane annihi wa aqribaihi ya ɗauki gonan lambun ya kasata daga nan zuwa nan wannan na ɗan babba nawa ne wannan na wanawa ne wannan na wanawa ne annabi ya ce ka ɗauka ka ba ma 'yan uwanka na jini ya fi falala a wajen Allah jama'a mun fahimta? maimuna radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ta tambaye shi kuyanga ya dauka ya bata sai ta yanta kuyanga da annabi ya je ce awa fa'alti yanta ta kika yi law a aqaitiha akhwalaki kana a'zama li ajriki yace ai da ba yanta ta kika yi ba da kin ba wa kawunnanki yadda suke cikin bukatar wadda zai taimaka musu da aiki da kin fi samun lada a wajen Allah ka dubi yadda yanta bawa yake da falala da girma a gun Allah amma annabi ya ce mata dawo ki kika bawa ta taimaka musu da aiki da Allah ya fi baki lada a kan yanta ta da kika yi jama'a muna fahimta taimaka ma yan uwa ba ƙaramin falala yake da shi ba taimaka mai yan uwa ba karamin falala yake da shi ba matsalar da muka samu muka samu kanmu a ciki shine galibin mutanen mu sun zama ƙananan mutane shi mutum mai karamci baya duba baya baya waiwaye man sagir baya ji wai wani yayi gulmanka wani ya maka kaza karamin mutum ne yake waiwayawa in ka wuce waje ai ka wuce in ya yi gulman kan in ka ba shi dubu goma zai karba ne, zai karba shi mutum mai daraja bayi kallon wadda za su yi hulɗa kansa yake kallo ƙaramin mutum ne yake kallon wadda za su yi hulɗa da shi kai kanka da ka kalla ina ka wuce wajen iri eh. bai wuce ka ba shi kyautan wannan abun ba iri eh. kar shi ka kalle shi in ka ce mutane da ka kalla kafin ka kyautata mu'amala da su ba za ka yi mu'amala mai kyau da su ba ba za ka yi mu'amala mai kyau da su kuma akwai hikima ta Allah da ya haɗa ka dangantaka da su ƙannanka ba takarda aka baka fom ka cika ka zaɓe su ba kawai ka tashi kaga wani wanka ne kawai ka tashi kaga wani bafanka ne kawai ka tashi kaga wani kawunka ne wacce yarka ce kannanka ba fam ka cika ka zaɓe su ba kawai kaga an haifi wani kaninka ne ashe akwai hikima da yasa Allah ya haɗa ku da su ka taimaki ƴan uwanka duk al'umma suna bukatan taimako shine abin da ayar take bayani a gaba miskinai da fakirai da sauransu amma dai ka san wadda ya yafi cancanta a aji na farko bayan iyayenka ƴan uwanka uwanka ‘yan uwanka kar a ce kana da wadata kana da walwala kanwarka ko yarka tana rayuwa a cikin kunci kar ka yadda da wannan kar ka yadda da wannan duk gwargwadon abin da ka samu na za ka taimake ‘yan uwanka ka taimake su ka taimaka musu abin da duk ka samu dama ka taimaka ma ‘yan uwanka na jini ka taimaka musu ba a hana ka taimaka ma kowa ba in ya cancanta ka taimaka mishi amma dai kar taimakonka ya fantsama a cikin al'umma amma kuma 'yan uwanka ka manta da su jama'a muna fahimta wani motoci zai raba zai ɗauki ɗin mota ya ba mu wannan ce a kai mawa ne ya ɗauki ɗin mota a kai mawa ne ya kai ɗin mu ya ba da kiɗin mota a ba mawa ne akwai babbansa kanin ubansa ko mashin ɗin hawa bayi da shi yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yana faruwa yana daga cikin kwaliti za mu zo mu yi magana a kai da ko shugaba za ku tantance wadda za ku kaɗa makuri a ku dinga kallon ya ke kula da 'yan uwansa ƙarya ne wadda bai kula da wansa ko kanin babansa ba kai ba dangin iya bana ba baka ce zai kula da kai ka yaudari kanka ka yaudari kanka ku tashi tsaye wajen kulawa da ƴan uwanku na jini kar kana da wadata ka bar ƴan uwanka su tozarta kar kana da wadata ka bar ƴan uwanka su tozarta kar kyautatawarka ta ƙare akan al'umma amma ƴan uwanka suna da bukata kuma suna rayuwa a cikin kwanci jama'a muna fahimta duk waɗannan ayoyi inda za mu yi ta kawo su haka da ta gani Allah sai ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani sai ce wa isa'i zul qurba inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani sai ce wa ita'i bil qurba kaga ya kawo ihsani amma sai sake kawo kuma ƴan uwa makusanta karka yadda ka dan samu dubu goma dan dubu ashirin kana da wata kanwarka a ƙauye tana aure cire dubu biyar ka aika mata annabi ya ce abu biyu kai kayi zumunci kayi sadaka in wa bare ka bawa wa kuma kayi sadaka haka annabi ya ce ba ma ɗan uwa taimako abu biyu ne sadaka ce kuma zumunci to in uwa a gyara e eh, mafi alkairin mai jin wa'azi shine wadda in ya ji zai gyara mafi alkairin karatu shine karatun da aka ji aka gyara wadda أنهم خيرا لهم وأشد تسكينا آتيناهم من لدنا عظيما ولهديناهم صراطا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به الله يكفي باي suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana kairar lakum Allah ce da ne mafi alkhairi gare su wa ashadda tathbitan da ne mafi tsananin tabbatar da su akan alkhairi wa idan Allah ce inda suna suna aiki da abin da suke ji na abin da ake musu wa'azi da shi la atainahum min ladunna ajaran azima Allah ce da mun ba su wani sakamako mai girma daga wajen Wani wa la hadainahum siratan mustaqima Allah ce da mun shiryar da su hanya madaidaiciya Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu ka ba ma dan uwanka makusanci hakkinsa wal miskina da miskinai ka taimaka musu talakawa ga irin rayuwar da suke ciki Allah ya ce ka cire dukiya ka taimaka mu waɗanda ba su da shi ka cire dukiya wadda yake da dukiya ya ƙi taimako a duk azzalumai in ba shirka mutum ya yi ba ko kisan kayi ba wadda ya cuci kansa irinsa ba wadda aka ba shi dama ya zubar irin wadda aka ba shi dukiya bai shiga aljanna ba irin wadda aka ba shi dukiya bai shiga aljanna ba dama ce babbar dama dama ce babbar dama mun yi ta gabatar da lakcoci kafin azumi musamman ciyarwa a cikin watan ramadan a ramadan din musamman kuma a irin wannan lokaci da muke ciki ciyarwa a taimaka wa miskinai a taimaka wa fakirai yanzu kana tashi inda ake raba kunun nan za ka je ka ga yanzu haka muna tashi kaleka za ka ga mata ne waɗansu dottawa ga sunan a zaune yanzu haka da ka samu sun fi guda ɗari a nan wallahi kunu suka zo karba wallahi kunu suka zo karba a ce kunu ya fi ƙarfin mutanenku a cikin gari kunu ya fi ƙarfin talakawa a cikin gari za ka samu waɗansu sun zo karɓan kunun wallahi tun ƙarfe ɗaya tun kan a yi sallan azahar tun kan a yi sallan azahar za su zo su zauna suna jira a gama kunun a basu akwai wadda a anguwar ba a garin ba zai iya sayan buhu ashirin na gero kullum a yi kunun a shayar da bayin Allah kuma bai ji komai a jikinsa ba ga duk wanda ya tashi zai gansu ga sunan a zazzawani suna jiran kunu da rashiya idan ya kare sai a basu su haƙuri a ce ku yi haƙuri gobe in kun zo da ku da a fara kunu ka je ka samu gidan mutum mota ashirin wata motar masu ya shekara bai hauta ba yayi mutane da su zauna lafiya a irin wannan rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salasatu uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazu annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah a kansu ba za ku taɓa ganin sun saba ba har tashin alkiyama annabi yace zan muku bayani ku kiyaye bayani ma ƙasa malu abdin min sadaka annabi yace sadaka bata taba tauye dukiyar wani ba har abada in ka karye ka nemi abin da ya karya ka amma a ce sadaka da taimakon jama'a ne ya karya ka annabi ce har abada babu wani ka koma baya amma wai dalilin komawa bayan saboda kana ba da sadaka ko kana taimako annabi ya ce ma na ƙasa malu abdin min sadaka dukiyar bawa ba ta taɓa ta waya ba saboda yana ba da sadaka da taimako ya tabbata a cikin hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk duk asubaɗin duniya duk wayewan garin duniya Allah kan saukar da waɗansu mala'iku biyu ya ce su yi addu'a wa mutane na ɗayan na farkon zai ce Allahumma a'afi mumsikan halafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa na farkon zai ce ya Allah duk wanda yayi infaki ya taimaka yayi sadaka ya ba da gudumawa Allah ka maye mishi gurbin abinda ya taimaka mishi ɗayan kuma sai ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah wadda kuma ya riƙe nashi gamgam ya hana Allah ka talafar da abin da ke hannunsa idan Allah ba zai karɓi addu'ansu ba zai sa su su yi to shi ya sa muka ce ka dinga ɗaukansa a matsayin asamin ka dinga gwadawa idan da wani zai shiga yanayi na kunci na tsanani a rayuwa ya zo ya nemi taimakonka alhaji a taimaka mini ga halin da na shiga ya tabbata kuma abin da yake cikin da gaske ne kuma kana da halin ka taimaka mishi kace kai hakuri insha Allahu addu'ar mala'ikan nan sai ta kama ka wannan abin da ya tambaya baka bashin ba ka rubuta ka ajiye wannan kuɗin sai dai kai gyaran mota da shi amma ba da ka more shi ba idan dubu biyu ya roƙa ka hana dubu biyun to dubu biyun insha Allah sai dai ka gyara mashin ɗinka da shi ko kuma kana shiga gida a ce maka batun ɗazu jikin wane ya yi zafi ina jin zazzaɓi ne ku je ku suyo mishi magani na dubu biyun ku bashi ya sha abinda mala'ikan yake addu'a duk wadda aka nemi taimako da agaji a gunsa da tallafi ya hana Allah ka talafar da abin da ke hannunsa zai talafi ko bai talafi ba zai A ah, ai akwai wannan hadisin bukhari hadisin waɗannan mutane guda uku da Allah ya musu jarrabawa al'abaras wal'akwara, wal'a'ama annabi ne ba da labari waɗansu mutane guda uku daga cikin banu isra'il Allah sai ya yi niyan ya musu jarrabawa ɗayan yana da ciwon barsu sai aka turo mala'ika gunsa bayan sun yi hira sun tattauna sai ya tambaye shi me kake bukata yace ai iya abin da nake bukata fata ta ta yi kyau yanayi na yi kyau wannan abin da mutane suke kyamata na don shi ya gushi ya shafa shi jikinsa ya yi kyau ya yi tsari ya yi fasali sai ce mishi to dukiya kuma mai kake so ya ce raƙuma aka ba shi wadi-wadi na raƙuma raƙuman kuma ushara masu tsohon ciki ya ce mishi Allah ya sa albarka a ciki mala'ikan ya tafi ya sake zuwa wajen shi wannan mai koɗaɗɗen kai shi ma ya tambaye shi mai kake bukata ya ce mishi gashi mai kyau wannan ƙazantar da ake kyamata na don ita ta gushe shi ma ya shafa shi ya gushe mai kake so ya ce shanu shi ma aka ba shi shanu masu tsoffin ciki garke-garke ya je wajen makahu shi ma ya tambaye shi abin da yake bukata ya ce mishi ni bukata ta Allah ya dawo mun da ganina ya shafa shi ganinsa ya dawo me kake bukata ya ce garken tumaki ko awaki shi ma aka ba shi garke-garke dukansu nan kowa ya zan babban attajiri mai tarin dukiya can daga baya Allah sai ya turo mala'ikan asurarsu, su ya ce zo ya musu jarrabawa ya zo wajen shi wannan tsohon mai ciwon barsu ya ce mishi ni matafiye ne guziri na ya kare ba abin da zai iya riskar da ni zuwa ga iyalai na, sai taimakon Allah da kuma guduma wanda nake tsammani a wajenka ka taimaka mun da raƙuma ɗaya wadda za ta isar da ni zuwa ga iyalaina ya ce mishi innal hukuka kasira shi wallahi abubuwa sun yi yawa ba haka suke faɗa ba e abubuwa sun yi yawa lafazin shi ma wannan marowacin kenan ce abubuwa sun yi yawa sai ce mishi amma yan laɓoyi kamar fa na gane ka ni da kai ma ba kaza kaza ba ne ce ha ya ce kaga dukiyar nan na gaje ta ne iyaye da kakanni haka ne ai duk waɗannan mutane da kake ganin su galibi da suke walakanta mutane a ofisoshinsu wallahi inda za ka ga irin gidajen da suka tashi za ka yi mamaki bai kamata wadda ya yi irin wannan rayuwar ya walakanta wani wadda bayi da ƙarfi ba sai ce mishi fa in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunt yace mishi idan ƙarya kai Allah ya ne da kai kaman da kyaftawa da bismillah ya tsiyace ya fatarance ya lalace sai ya wuce wajen shi ma na biyun yace mishi ni matafiyi ne dama ba jarrabawa ba sai? ni matafiyi ne guzirina ya katse ba ni da yadda zan isa zuwa ga iyalaina sai da taimakonka sai da guduma wanda Allah ya bani da kuma abin da zan samu a hannunka wanda zai isar da ni zuwa ga iyalaina shi ma ya ce mishi alhukuku kasira eh, bukatu sun min yawa abubuwa sun yawa shi ma ya maimaita mishi irin abin da ya maimaita ma wancan shi ma ya mishi addu'a irin waccan addu'an shi ma ya lalace da ya zo wajen makahun ya ce mishi ni matafiyi ne guziri na ya yanki ba ni da abin da zai isar da ni zuwa ga iyalaina sai gudumawar Allah da kuma abin da za ka taimaka min da shi ko akuya ɗaya wadda zan sayar in samu na isa zuwa gida ya ce mishi Allahu akbar kad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari ya ce mishi malam ni ma da ai makaho ne eh, ya tuna mafari ya ce da ni ma makaho ne Allah ya buɗe mun gani na ya ce mishi wallahi raina ba zai ɓaci ba ba zan ji komai a raina ba kan duk abin da ka ɗauka a dukiyata da sunan Allah don Allah ya mun goma ta arziki ya ce ga can dabbobin je ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka ya ce mishi wallahi dama jarrabawa ce rike dukiyarka kun gani waɗannan da suka yi rowan dukiyar ta tafi ko ba ta tafi ya tafi ɗaya daga cikin abin da ke karya mutum ɗaya daga cikin abin da ke karya mutum rowa rowa wannan mala'ikan ya ce duk wadda aka nemi ya taimaka ya ya taimaka Allah ka talafar da abin hannunsa yanzu wannan isan banu Isra'ilin ta tabbatar da wannan addu'an ko bata tabbatar ba ta tabbatar tun daga guda biyun an nemi taimako sun hana Allah ya talafar da abin da ke hannunsu wannan an nemi taimakon ya bayar Allah ya wanzar da abin da ke hannunsa a shekaru ya idu kuma alfakar ne kawai ke muku barazana da talauci shaidan yake muku barazana ya dinga razana ku in kun taimaka in kun yi kaza za ku talauce za ku yi kaza ba haka ba ne, ba haka ba ne. Allah ya samu dace Allah ce wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa ‘yan uwanka ɗan uwanka makusanci hakkinsa wal miskina da miskinai wabna sabil da matafiyi wadda guzirinsa ya ƙare wala tubazzir tabzira karka yi albozaranci da dukiyarka karka yi albozaranci albozaranci ne sa dukiya a sabon Allah sa dukiya a kan abin da ba shi da amfani duka albozaranci ne sayan taba albozaranci ne sayan giya albozaranci ne sayan kayan maye albozaranci ne ba wa budurwar da ba za ka aure ta ba kudinka albozaranci ne albozaranci eh saya mata waya albozaranci ne eh, saya wa budurwar da ka san ba aurenta za ka yi ba waya albozaranci ne eh, Allah ya hana to me amfani ba ɓata lokacin ka bane ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne Allah ya ce kar ku yi albozaranci sanya dukiya a saɓon Allah albozaranci ne innal mubazzirina Allah ya ce lalle masu albozaranci kanu ikwana shayatin yan uwan shedanu ne ashe kenan kaga albozaranci shedanci ne Allah ya ce wa kana shaitanu li ka kafura shi kuma shaidan mai kafirci ne ga ubangijinsa mai yawan kafirce ma Allah ne to kaga kenan karka bi tafarkin shaidanu balle ka fada akan irin aikinsu ɗaya daga cikin aikinsu su shine albozaranci kuma ka duba da kyau da yawa idan ayyuka ne na alkhairi da ka ga mutum yana walajiji wajen aikatawa amma idan aikin banza ne a nan za ka ga mutum na ɓare-ɓare eh, yana ɓare-ɓaren ya aikata yana ɓare-ɓaren ya aikata amma in aikin alkhairi ne a Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wa in ma tu'ridan wa in ma tu'riban anhum Allah ce idan kuma ka kau da kai gabarin su ƴan uwankan gabarin miskinai gabarin marayu a rahmatin min rabbika tarjuha saboda neman wata rahama ta ubangiji da kake fata ɗan uwanka ya zo neman taimako a wajenka babu wani miskini ya zo neman taimako a wajenka babu an tashi hidima akan al'amarin marayu babu amma dai akwai wata rahamar Allah da kake fata watakil kana jira za ka samu garatitinka watakil kana jira ka karbi albashinka watakil kana jira ka samu adashinka watakil akwai wani abu da kake tsammani Allah ya ce faqullahum qawlan mai sura Allah ya ce to ka gaya musu magana mai daɗi ko babu kuma babu da za a taimaka to kar ka bi da bakar magana wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo ya roki a taimake shi Allah ce karka mai tsawa jama'a mun fahimta ka san da yawa zaka ji mutanen mu haka dan uwansa ne zai taso daga ƙauye kauye yazo wajensa wani iya abin da zai kawo shi ɗan uwansa na birnin ya saya mai taki buhu biyu akan wannan takin sai ya ta zagin ɗan uwan su yan ƙauyen nan suna ganin in mutum na birni kamar kuɗi yake samu a banza karka gaya wa ɗan uwanka haka karka gaya wa uwanka haka duk abin da wani zai zo ya nema a gunka duk abin da wani zai roƙa a gunka doktor Allah ya ma falala da bai me da kai shi shi ya me da shi gurbin ka ba da a ce an yi layi daga nan zuwa dutsen tanshi ana roƙonka kana bayarwa ya fi ko kuma kai ka shiga layin ku zo kuna roƙon wani gara a ce kai kake bayarwa gara a ce kai kake bayarwa Allah ya maka ni'ima in ba da ka bayar ba ka faɗi magana mai daɗi kai zamanka a birnin yadda fa muke zaune muke karatun nan wani yana ƙauye tun da yake a duniya bai taɓa zama a inda ake karatu haka ba za ka yi karatu ‘ya'yanka za su yi karatu shi yana can yana fama da irin wannan yanayin rayuwa a can ƙauyen kuma ka haɗa mishi da zagi karka yadda ka zagi ɗan karka yadda ka zagi ɗan uwanka ni'ima Allah ya maka da shi yana kai kana birni shi yana ƙauyen inda Allah ya ga dama da kai ne a ƙauyen shi ne a birnin ko da kullum in ka zo zai baka yanzu in an baka zaɓi za ka zaɓi kai ka koma kawai karka yadda ka walakanta ɗan uwanka karka yadda ka walakanta wani miskini ko wani maraya karka yadda kan abin duniya ka tozarta wani karka yadda kan abin duniya ka tozarta wani alhaji mustapha yana mana taɗi mai gidan wani dattijo ne a ofis ya ba shi naira dubu ya sayo mishi kati na mtn to bai samu na dubun ba sai ya sayo irin na ɗari biyar biyar ɗin ya dinga zagin tsohon nan you are very stupid kaza kaza kaza yana yi haƙuri yalla ƙoi eh, yalla ƙoi ya ɗebo da zafi ka san dai in ba iskar duniya ba ai ƙarya ne wadda bai wuce shekara arba'in da biyar bai zagi ɗan shekara sittin duniya ce ta hura shi you are very stupid ba zagi ba ne mutumin da ya kai sa'an mahaifinka to haka suke yi kuma jahilkar rayuwa ne wadda kaga yana haka kwata-kwata rayuwar duniyar ma bai santa ba karka yadda duk damar da ka samu in damar ta duniya ce kar ka yadda ka walakanta wani gobe da ku haɗu da shi ai yana daga cikin abin da da yawa masu mukamai da masu dukiya suka jahilta amma da suna tambayan wadda suka karye da da su ji labari idan mutum yana da dukiya ko yana kan wata kujera haka za a zo a kewaye shi ranka yi daɗe yalla ɓoyi to shi kuma idan gauna ne sai ya ɗauka shi ne yallaɓin kujeran ne yallaɓin za ka gane ba kai ba ne yallaɓin ran da ka tashi a kan kujeran wannan kuɗin da yake aljihunka su ne ranka ya daɗin in ka ɗauka kai ne ranka ya daɗin da ka sha mamaki wata rana kuɗinka ne ko ba kuɗinka ba ne ne kuɗin ne shi ya sa duk lokacin da ka samu dama duk lokacin da ka samu dama za ka yi taimako ma al'umma ka fara taimakon yan uwanka don gobe ko jibi ko abin ya kare yan uwanka kana tare da su duk wannan gayyan da suke kewaye da kan wallahi watsewa da su wannan yayan kan dai da baka mai komai din da kai da shi da ku rage da kai da shi da ku rage duk wannan cika ma kofar gidan da ake yin ran da ka bar wannan kujeran watsewa da su ran da kuɗinka ya kare watsewa da a wannan 'yan uwankan dai da su ɗin da aka ci gaba da rayuwa ka fahimci haka ka fahimci haka duk yadda yi rintsi a rayuwa kana tare da 'yan uwanka amma duk waɗannan 'yan abifa da a sha maikon watsewa da su haka ne ko ba haka ba haka ne karke yadda wani ɗan duniya akan abin duniya wai don ka samu mukami ha karke yadda wai don kana da kuɗi karke yadda wannan dattijon wannan dattijon in ta ɗauro ɗansa sai ya yi gwamnan jihar ku zai yi ko ba zai yi ba zai yi sai ya zama mai kuɗin garin haka ne ko ba haka ba haka ne wannan mata da take wanke-wanke a gidanka inda Allah ya ga dama da mahaifiyarka ce take wanke-wanke a wani gida zai yi ko ba zai yi zai yi karka yadda akan abin duniya wai ka wanakanta wani Allah ya ce in ma ba da ka bashi ba wa kullakum qawlan mai sura Allah ce ka gaya musu magana mai daɗi ce ku yi haƙuri insha Allah in na samu hali ko in na karbi albashi ko in na samu kuɗi na kaza abin da ya sauwaka zan aiko muku Allah ya kiyaye Allah ya kai ka lafiya in kuma Allah ya sa ka samu din ka tada wani a cikin kannanka ko ƴaƴanka ka bashi ka ce gashi kai wa babban mu wani a ƙauye shikenan zai yi ta maka addu'a kana rayuwarka Allah ya ce wa in ma tu'ridanna anhum idan ma ka kau da kai gabarinsu ibtiga a rahmatin min rabbika tarjuha saboda fatar wata rahama ta ubangiji da kake tsammani fa kullahum qawlan mai sura ka gaya musu magana mai daɗi to sai Allah ya ce <laughs> to sai mu kwana a nan sai gobe Allah ya kai mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك